akwai sama da mutane miliyan biyu na kabilar sakalava da ke zaune a madagascar waɗanda ke da kaso shida cikin ɗari na yawan jama'ar ƙasar sakalaba yare ne na malagazi wanda aka fi sani da madagascar harshen ya samo asali ne daga yaren ma'anya yaren polynesia da harsunan bantu an ce sakalava gauraya ne na mutanen australasia da bantu mutanen australia sun fara zama a madagascar tsakanin 400 zuwa 900 miladiya ta kalaba mutane ne na makiyaya da manoma rayuwarsa ta dogara da kiwo sai kuma masu noman koko kofi rogo shinkafa da masara addinin wannan al'umma shine sun imani da wani ubangiji mahalicci mai suna zanahari wanda shine kakan mutanen wannan kabila na farko ana yin gidajensu da kayan itatuwa da ciyayi ana kiran riguna na mata salovana da kisali an ce kabilar sakalba ta fito ne daga tasirin kenya da indonesia mutanen kabilar sakalba na kasar madagascar kenan ku ci gaba da bincikin bibiyan mu a cikin wannan channel na namu sannan ku danna mana sai kuma na like kuma na comment kuma na shiga da bidiyoyin mu da zaran